واتقوا النار التي أعدت للكافرين ku sanya kariya a tsakaninku da wutar da Allah ya tanada don kafirai ta hanyar yin aiki na ƙwarai da barin haramtattun abubuwa.